wanda wannan al'amari ya zo daidai lokacin da ake waiwaye da kuma jimami na wani mummunan rikicin al'umma da ya faru a jihar plateau shekaru goma da suka wuce sakamakon zaben karamar hukumar jos ta arewa da ya janyo rasa dimbin rayuka da dukiyoyi alhaji shehu ibrahim masalla shine shugaban kungiyar raya ci gaban al'ummar jasawa makasudin wannan kiran taro wannan shine kashi na goma wannan irin rana ita ce bakar rana a wajenmu wacce ta kasa fita a cikin zukatunmu abinda muke kokari mai shine al'ummar su fahimci damuwar kuma gane muhimmancin zaman lafiya sannan ciwon da ya faru da mu a wancan lokaci na zaɓe ne kuma ga wani zaɓen na zuwa bisa ga wani dalili muke kira gare su da su koyi yadda ake zama lafiya da mutane kuma abokanan zaman mu su canja tunaninsu su ma su gane annabi ya ku a su daina kashe mutane musamman shi mai girma bangon jos muna so ya fito karara ya yi allah wadai da abin da al'ummarsa suke ya kuma kwaɓe su da su daina kashe mutane su daina fitowa suna tare hanya. wannan rikici da ya raba ɗimbin jama'a da mahallansu ya sanya ɗaya daga cikin wanda rikicin ya shafa ya koka kamar haka. Suna na alhaji gambo hassan chairman muslim community dilimi kwan a lokacin wannan yaki na sinadiya 2001 aka yaƙe mu muka fita daga wannan gari mu yawan mu ya kai mu a basan dubu goma sha ɗaya muna da gidaje ɗari biyar da saba'in da biyar muna da masallatai guda tara cikin wannan garin dilimi tun da muka bar wannan garin dilimi muke ƙoƙarin komawa a waɗancan gwamnatin da suka wuce Allah bai sa sun maida mu ba amma muna ga wannan gwamnatin shi musu samun bakulalon muna ga yana iyakacin sa wajen ganin dawo da zaman lafiya a wannan jihar Plateau mu nan mutanen dilimi muna so mu koma mahaifar mu dilimi ƙauye can yanda aka san mu da shi a lokacin cikin Likitubi report mu ne farko wanda Likitubi ya bada recommending cewa a gina mana wannan guri domin mu koma mu ci gaba da rayuwar mu kamar yadda aka saba so muna kira ga shi mai girma gwamna samun long da ya taimaka mu ma kamar yadda za a mai da kowa mu ma a taimaka a mai da mu wannan gari namu dilimi domin mu mun ga adalci mun ga kuma fandishin da yake wa al'umma domin ci gaba da zaman lafiya a plato da Najeriya gaba daya to kowane dauki gwamnati za ta kawo jama'ar da suka rasa muhallansu da dukiyoyinsu Alhaji Bashir Musan Sati shine sakataren jam'iyyar APC na jihar Plateau. Gwamnan yana matukar ƙoƙari, domin ga wannan zaman lafiya ya ɗore. kuma ya tabbata na dindindin. Bayan haka a wannan karan ne na farko tun da ake rikice-rikice aka samu wannan gwamnati ta APC ta tsayar da kuɗi makudai na cewa a yi kokari a mayar da 'yan gudun hijiran da suka bar gidajensu domin su koma gidajensu. Ba a taɓa yi a tarihin Plateau ba sai a wannan karan. Ai duk wanda ya zo ya kawo dalilansa na gaskiya aka duba kamar yadda ake duba na shauran ba za a bar na a baya ba ba abu ne na a zaɓe wani a bar wani ba yayin da ɗaya daga cikin masu fatan ganin an kawo ƙarshen rikice-rikicen al'umma ya ba da shawara kamar haka sunana tica ado muhammad ibrahim ita doka takan yi aiki ne idan wanda ya yi laifi aka ɗau hukunci na gaskiya a kansa ba na zalunci ba to yakan zama darasi a wurin wani ta bincika duk wanda aka same shi da hannu ta ɗau matakin da ta ɗauka a kansa fatan da ake shi ne a ga cewa jihar plateau ta komo da dawwamamman zaman lafiya mai ɗorewa Muhammad Tasu Zakar Jos RFI Hausa.